shahararren mawaƙin soyayya da kuma azanci a wajen waƙa wanda ake kiransa da sarki ko mahadi wanda ya shahara a sassa na ƙasar najeriya da kuma wajejen kasar najeriya wanda ake kira da nura m inuwa nura m inuwa ya bada wani labari akan rayuwarsa wanda wannan labari kusan shine bakan damiya na abubuwan da ya faru da shi mawaƙi nura m inuwa dai yana da wani tarihi wanda a kullum in yi tuna shi zai shiga wani yanayi kuma tarihi ne wanda ko maƙiyinka ne ka ji ya faru da shi dole ka tausaya masa mawaƙi nura m inuwa ya bayyana irin matsalu da ya samu a rayuwa da kuma ɓangaren waƙa, a cikin wannan tarihi duk da mawaƙi nura m inuwa ya ɗebi shekaru da yin wannan labari amma kusan shine bakan damiyar labarin da idan ka ji akan nura m inuwa dole ka shiga wani yanayi nura musa inuwa kenan ko in ce nura m inuwa ɗan albarka tarihi da ya nuna ya fara waka ne tun lokacin da yake karami kimanin shekaru hudu a duniya abinda ya sa ake hasashen wakar sa baiwa ta ubangiji to ko shekaru nawa kenan nura yana wannan sana'a tasa sai ya ce assalamu alaikum mm, akalla yanzu zan yi shekara takwas cikin shekaru takwas na naga babu wakar da kada ta fito da bata yi suna ba gaskiya ne alhamdulillah to me sirrin <laughs> shirin dai bai wuce eh, dogaro da Allah ba yadda Allah ke yi kullum da abin da zan yi ina sawa zuciyata shi ne zai nufa in yi mai kyau har in kawo mutane su karba su ji suna so. Allah mai iko wato da na ce zan zo Kano gunka na ta samun sakonni akan shin ko da gaske ne zancen acid inda aka ce an watsa maka duk da dai na gani a zahiri zan so ka ce wani abu akai. a takaice dai abin da ya faru shine a lokacin wanda ya kira ni ya kira ni da niyyar zai bani waka kuma shi bako ne ya zo kano daga abuja kuma weekend ne lokacin sai ce yana so dan allah ya ma zo gurina bana nan amma yana so dan Allah mu haɗu saboda yana so matar da zai aura ta ce ni take so ne mata waka kuma na san haka yana faruwa da yawa mutane sun zo za su ce ai matan ce ta dage haka da yake dama kai mawaƙin mata ne <laughs> saboda haka da yi min wannan maganar sai na ga to mutumin da ya ce ya zo guri na abuja kuma ya zo ya ce har bai ma same ni ba saboda dan allah ya nemi alfarmar ni ai dole ka je yawwa an ce ai ka girmama bakonka to na yi amfani da wannan na je ashe shi ba haka ba ne ka gan shi da idanka ban gan shi ba na wuce inda ya kwatanta min kenan mm. sai ya ce in dawo ya gani to juyowar da muka a mota ne ko a babur a babur ne ikon Allah to muna jiyowa ashe suna laɓa ne a ɓoye su ma a kan babur suke kawai sai ji ne sun watsa min subhanallah nura ya kaji to gaskiya na ji kamar a mafarki saboda dama na kan ɗanyi mafarki mafarki irin haka kuma cikin yardar ubangiji a mafarkin zan ji na yunkura da ƙarfi na na tashi na yi salati saboda haka ko da abin ya faru na yi salati na yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai da na yi yunkura din saboda na san cewa dai da kafata na tau amma sai da na koma a cewa mafarkin ne dai na yi yunkura kawai na zauna abina na tabbatar cewa ba mafarkin ba ne to ya aka bai shafi idan ba ah, kamar dai yadda hausa suke cewa ba a bari a kwashe duka ya yi efektin din irina duka biyu ko daya ɗaya mm, effect mm. sannu nura mm-hmm. to allah ya ci gaba da dora ka akan mai kiya mm, to a lokacin album ɗinka za su kai nawa da wannan abin ya faru don mutane suna cewa saboda waƙar ka ne haka ne to Allah dai yanzu shi ya bar wa kansa sani don ni ban san ko dalili ba amma dai a lokacin na yi album na ɗaya kenan farko ma album na farko na na yi hotunan na biyu banna mantawa album ɗina rashin masoyi shine na biyu da zan yi to na shine last hoton da na yi ina normal ba samu matsala ba kasan dai kwanaki ta magana acid ina da aka watsa maka wani ne ya kira ka gashi ni baka taba gani na ba lokacin da na kira ka baka ji tsoro ko kai tunanin irin waannan mutanen ba ne to Eh, idan na sawa haka idan na sa haka a zuciyata yana nuni da cewa ban yarda da komai nufi ne na Allah ba kuma ban yarda da kaddara ba kenan ban mantawa daga lokacin da abin ya faru mutane suna ta tunanin cewa zan ji tsoron mutane zan daina mu'amala da mutane mm-hmm. daga lokacin ni kuma zuciyata ta fara samun cewa in fara rungumar mutane so da saboda na san daidai lokacin sai kaga masoyan ka yawa kaga mutane ma na kaunar ka Yau sai na ga cewa yanzu ne ma zan rungum masoyana dan na san cewa suna nan suna gefe wasu suna nesa ma basa kusa da ni suna min soyayyar da ban san irin ta ba kuma idan na dau matakin cewa na daina mu'amala da mutane ko kawai kowa in ya zo in sa zuciyata A tunanin zai cuce ni ko wani abu to daga nan zan dinga ma barin masoyan na na asali kuma a banza in zo in fadawa a waɗanda za su cuce ni to kin ga abin ba shi da amfani kawai na yadda da Allah duk kuma abin da zai faru da ni shi sa ne hmm. in dai na ga ya faru ya yadda sa ne sai ya faru kowane dan adam dai yana da wani tarihi da idan ya ba da shi a rayuwarsa ya ji kamar zai yi kuka wannan dai shine tarihin mawaki nur m inuwa da ake kira da sarkin waka ko kuma mahadi mawaki nur m inuwa dai ana ganin cewa ya zama zakka a cikin masu waƙoƙin a musamman a arewacin ƙasar najeriya mawaki nur m inuwa shine ɗaya tilo wanda masoyansa suka zanga-zanga saboda ya yi alkawarin fidda album ɗinsa bai fidda shi akan lokaci ba kuma nur m inuwa ya kafa tarihi wanda mawaka da dama a sassan ƙasar najeriya ba su kafa shi ba